بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين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 ya sake azurta mu da ganin wannan rana ta juma'a wato idin mako a lokacin da waɗansu bayan allah da muke yi sallan tare da su satin da ya gabata yau ba za a samu yi da su ba saboda rashin lafiya a gida ko asibiti ko kuma allah ya karɓi abin shi muna roƙon allah ta allah wanda suka riga mu allah gafarta musu wa'anda suke fama da lalura na rashin lafiya kuma suna gida ko asibiti Allah ya kawo musu sauki kuma Allah ya sa jinya ta zama kafara yau kutubar mu za ta magana ne akan matsalar falalar karatun alkur'ani wato muhimmancin ƙoƙarin karanta alkur'ani in an ce karanta alkur'ani ba ana nufin wai ka karanta ka sauke ba a'a yanzu ma akwai wani yanki wani portion na alkur'ani wanda ka iya wanda kana ganin gurgudan hali za ka kawo shi babu tasgaro ka daga karanta shi yana da muhimmanci kwarai da gaske domin karatun alkur'ani yana kawo abubuwa da yawa na rayuwa misali mutumin da yake cikin damuwa yana cikin baƙin ciki to in sha Allah in ya karanta alqur'ani zai samu sauki ma'ana qur'ani yana daga abubuwan da in ka karanta su zaka ji bakin cikin ka ya sassauta sabanin wanda yake ba musulmi ba shi in yana cikin bakin ciki yana ganin ya sha giya yayi bari a daki ya kutubo da abubuwa shi ne zai kawo shi sauki da nutsuwa a zuce shi lokacin da ya sha giya ya bugu yana ganin da ya dawo hayyacin shi bakin ciki ya tafi to mu ba ba tsari kuma na tarbiyyar da musulunci ya bamu ba kenan na daga abin da yake kawo ko tafiyar da damuwa a zuciyar dan adam saboda haka ya kamata a ce muna ba alkur'ani muhimmanci akwai gidan da zaka ga akwai alkur'ani amma kuma sai a shekara da shekaru ba a ma buɗe ba wani alkur'ani ma duk yana ta baibaye shi wani ya cike da ƙura domin ka lura da kyau gida idan akwai kayan alatu za ku ga ko ina ana gogewa amma inda littattafai ko alkur'ani ke bai ba damu da shi saboda haka yana da kyau mutum in ya mallaki alkur'ani ya karanta an zai karanta ba ya ba wanda zai karanta wannan shine ka'ida saboda haka mutumin da ya shiga damuwa ba tunanin wani abu zai yi ba a'a ya karanta alkur'ani ya tawassuli da shi sai Allah ta'ala ya yi mishi wannan damuwa idza kunta fi hammin wa gammin wa karbatin faqra kitaballahi tanju min al'ami in gada cikin bakin ciki ko ta damuwa ko wani turnuku to ka karanta littafin Allah sai ka tsira daga wannan bakin ciki din sannan yana sanya farin ciki shi alqur'ani ina tabbatar muku da kowace irin murya ka karanta alqur'ani in dai alqur'anin ka karanta sai ka ji mutum ya ji har cikin zuciyarsa wanda ko bai ji alkur'ani na ya ratsa shi ba yana jin daɗin sauraron shi to ya kamata a binciki imaninsa alkur'ani ya fi gaban wasa babu wani littafi da ya alkur'ani daraja cikin littattafan da suka sauka babu kuma wani littafi da ke ɗauke da fasaha sama da alkur'ani shine afsahul kutub littafin da ke ɗauke da maganganu ka gama magana ƙarama amma sai a yi littattafai a kanta saboda haka wanda ka gadi alkur'ani bai sa shi annashuwa to lallai a binciki imanin wannan sannan duk wata bukata in ta taso maka ka rungumi alkur'ani domin wanda kake tunanin bari ka je ka samu da sauransu shi ma bawa ne kamar ka wurin Allah zai koma kai ma ka rungumi alkur'ani ka koma ga Allah Allah ina yi da waɗannan ayoyi naka da na karanta Allah yana cikin damuwa wanda ka santa ya Allah ina ƙara faɗinta ne ba don baka sani ba Allah ka shige min gaba ka min maganinta za ka ga ikon Allah kuma za ka ga aikin Allah sannan alƙur'anin nan yana zama kariya ga maƙiya kariya ne wata garkuwa ce domin alkur'ani ya gaban fa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ana nufin makiyinka ne Allah yake doka maka wata katanga tsakanin ka ci babu yadda za a yi kai gare ka saboda me saboda ka rike wannan littafi na Allah alqur'ani yana da mu'jizozi da yawa babu wani wanda ya wulakanta qur'ani ya zauna lafiya babu babu duk mutumin da ya nemi keta haddin alkur'ani to sai ya gaba daidai ba a rayuwa shi kuma mafi yawa ba sai ya koma sai lahira tun daga duniya sai ya ɗaiɗaice ya ɓalɓalce ya lalace saboda aka kun ji abin da alkur'ani yake gaya mana kuma duk inda ake karanta alkur'ani karanci ana samun tsaro na mala'iku dubu saba'in a wurin suna ba da kariya ga masu karatun alkur'anin nan don haka ba karamin al'amari ba ne matsalar ta shafi alkur'ani in kirista ya cika ya tumbatsa gefen gadon shi sai kaga akwai bible kafin ya kwanta sai ya durkusa ya ɗauki bible ya raba ido ya yi addu'a ya taɓa goshinsa da gefen ƙirjinsa na hagu da na dama kafin ya je ya kwanta saboda yana ba yana ba wannan bible din muhimmanci to kai me yasa ba za ka bai wa alkur'ani muhimmanci ba kuma kana takama da shi yau duk mukamin da za ka samu a duniya a demokaraɗiyyance ma ba za ka shiga ofis ba sai an baka alƙur'anin kayan rantsuwa kaga idan ka san darajar alƙur'anin abin da ake nuna maka a kaikaice to in dai har za ka girmama wannan alƙur'ani in ka shiga ofis ɗin nan dole kai gaskiya domin allah ba abokin wasan ka ba wani ita ce magana ta gaskiya kamar yadda na gaya mana alƙur'anin nan da muke gani littafi ne mai tsarki duk inda za ka aji alƙur'ani ka tabbatar wuri ne mai tsafta in ma babu tsaftar ka tsaftace wurin ka killace shi ka ajiye shi kuma yana da kyau ma wanda ke da hali sai alƙur'ani ya raba ga ɗalibai masu karatun shi na yau da kullum domin kuna ganin duk harafi ɗayan na alƙur'ani ana ba da lada goma ne idan mutum ya karanta shi ba ana nufin alif lamin ba in ka ce alif lada goma lam goma mim goma in ka ce alif lamin kana da lada nawa talatin saboda haka alƙur'anin nan kuma yana kawo albarka a gida da duk inda alƙur'anin yake albarka tana sauka amma ka yi mamaki gida guda a ce gabaki ɗaya ba alƙur'ani mutum zai aurar da ɗiyarsa ya yadda ya mata komai amma baya ba ta guzarin alkur'ani sai da gori ya ishe mu aka yi ta surutu shine sai mutum ya sai da duma ya sai alkur'ani sai a saka mata cikin akwati ko a bata a ce to ga nan idan an bata ai ya kamata a raka ta da waɗansu bayanai don ta gane muhimmanci abin da aka bata in ba haka ba in ka bata yanda ka bata haka za ta je ta aje shi ka bata alkur'ani ka ce to kada a yi sakaci da karatun alkur'ani in kin shiga damuwa dawo ma wannan littafin amsar matsalolin ki tana ciki wannan shine muna baya ƴaƴan mu tarbiyya dole ne mu kusantar da su alkur'ani za ka ga mutum ya wuce wuri ko yana bin sallah ko yana sauraro ana karanta alkur'ani wani ma wallahi bai san ma'anar shi ba amma saboda tsabar ratsa jikin shi da alkur'ani yake suka ga yana hawaye mana alkur'ani ba wasa ba ne ku duba yadda Allah ya hore ma dan adam ya haddace waɗannan ayoyi sama da dubu shida a kansa wanda ya ka ɗauko ne ka ce mai irin wannan haddan ba zai iya ba ku duba duk da yawan shi daga cikin mu'ujizar shi shine a haddace shi yaro karami ya haddace Alƙur'ani. yana kallon shafin yana kallon ayar yana kallon suran idan ya haddace har ma an kaɗa ko surori ko ayoyi masu kama da juna sai gaji ya ce ma wancan tana an kabus ne wancan tana ali ibrahim ne ko wancan tana kaza wancan tana kaza malam in wanda Allah zai wani ko ne ya isa ka gane girman alƙur'ani alƙur'ani duk yadda wuri ya rikice ya birkice alƙur'ani yana kawo natsuwa ko ya mutsi ake da an ce ma wani tashi karanta alƙur'ani sai ka ji an yi shiru don Allah ya nuna maka ne Allah siffa ne na Allah shi sa rantsuwa da shi tamkar ka rantse da Allah ne don haka kana mu'amala da alkur'ani ka san me kake mu'amala shi yasa za ku ga wasu kasashe na musulmai na duniya ba su yadda masu ajiye alkur'ani ko da akan kafin a ƙasa ne? a'a sai su samu na abu sun ɗora shi don gani suke an kaskantar da alkur'ani a ce dukkan shimfiɗa duk taushinta duk tsaftanta duk ƙanshinta a ɗauki alkur'ani da ajiye a ƙasa ba su yarda da wannan saboda gina ma alkur'ani mutum zai ɗauko alkur'ani sai ya sumbanci alkur'ani ya zauna ya karanta ya koma sai ga yana rubuta alkur'ani kamar kai ya rabu da shi to ka tambayi kanka ka bai wa kanka ka bai wa alkur'ani wannan muhimmancin da muke magana a kai to ba ma wannan ba in dai kana karatun alkur'ani yau da kullum imaninka sai ya karu wallahi sai ka imaninka yana karuwa kaga shi yasa ake hatta a shari'a ba a so mutum ya haddace wata aya ko sura a ce wai daga baya ya shagala ya manta me ya shagaltar da kai domin alƙur'anin nan maganar Allah ce yana da kyau ka bata muhimmanci to amma da yawa sai ka ji da ko na haddace sura kaza ko aya kaza amma yanzu ko shaƙi na zai ba zan kawo ta wannan ba magana ce da ya kamata kai ba littafi ne na Allah yadda kowane mai addini yake alfahari ya kamata musulmi ya alfahari da littafin alkur'ani alkur'ani yana zama magani ga cututtuka akwai ayoyin da za ka iya karantawa ka rukiya da su ka sha ruwan kuma allah ya kawo maka waraka don haka alkur'ani waraka ne hatta ga rashin lafiya sannan alkur'anin nan ceto ne yana ceto gaba abucinsa idan ka kasance ma abucin lazimtar alkur'ani ne za ka samu ceto domin babu ranar da ake neman ceto saboda ranar alkiyama babu domin ranar takai-takai ne kowa bai san ma matsayinsa ina tabbatar muku tamkar mutum ne wanda yana ganin ya yi karatu yana da basira yana da waye sannan a zo rubuta jarabawa da yawa sai mutum ya ji cewa kai yaya a ci ba a ci ba baka san matsayin ba to haka ranar alkiyama ta saboda haka ku duba ku gani ba khalid bin walid a saifin al-maslul gwarzo na musulunci kun kafin khalid ya musulunta kun ga barnar da yi wa musulunci saboda ƙwarewa shi a yaƙi bayan ya musulunta sai zama jari ga musulmai ya zama na yana da salon yaƙin da ba kowa yake da shi ba kuma idan ya shiga fagen daga za ka ga Allah ya kawo nasara an yi wata rana ya ɗauki alkur'ani yana kuka ya ce jihadi ya hana mu karanta ka ya wannan littafin mai tsarki yana kuka khalid ba yana nufin kwata-kwata bai karanta alkur'ani ba ne a'a lokacin da ake cikin mu'amala ana harkoki ana komai lokacin karanta alkur'ani ana karanta lokacin nafilfili ana yi amma da an ce hayya alal jihad ko kana nawa za a yi za a aji a tafi a fuskanci wancan jihadin abinda khalid yake nufi ke shin da karanta alkur'anin da jihadin akwai wanda ba aikin Allah ba babu shi cewa yi jihadi ya hana shi karanta alkur'ani kai kuma me ya hana ka karanta alkur'ani abinda ya kamata a tambaye ka kenan me hana ka ya kamata duk abin da zai hana ka karanta alkurani ya zama wani abu ne mai muhimmanci domin minti biyar ma cikin lokutan ka zai baka daman karanta wani bangare na alkurani saboda ka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon dagewa da nace karatu alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk gidan da ake karanta alkur'ani shaydan ba zai shiga gidan ba shaydan bai shiga to gidan gaba a karatun alkur'ani hatsaniyar yau daban ta gobe daban in wannan ya kwaso wannan bala'i wannan ya kwaso gidan ya rikice ka rasa kansa to ka ji ɗaya daga cikin mafita a yawaita karatun alkur'ani a wannan gida sai a nisanta shaidan daga wannan gida ku duba suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa yulad wa yakul ahad karanta ta daidai ne da sulusin alkur'ani kamar ɗaya bisa uku ne na alkur'ani karanta kulhuwa kawai a ƙarshe muna so mu jawo hankali yan uwa game da al'amarin da shafi zaɓen gobe ya kamata yadda aka yi zaɓe lafiya aka gama lafiya a wancan mako ko mako biyu da ya wuce to a daure a maimaita haka ko sama da haka babban fatanmu Allah ta'ala ya mana kyakkyawan zabi mafi alkhairi bi yadda muka kai ga tunanin mu ko ta dabarar mu muna roƙon Allah kada ya bar mu da wayen mu ko dabarar mu Allah ya mana zabin da zamu ji daɗi ya zama shi ne mafi alkhairi kuma Allah ya mana zaɓin da zai zama mu ne a sama ba a ƙasa ba Allah ya mana zaɓin da duk wani wanda ke nufin mu da magici Allah zai mana maganin maganinsa duk abin da ka sanya ma zuciyarka kyakkyawar manufa to Allah zai taimake ka akai zuciyarka ta zama mai tsarki tun mai nufinka da sharri wallahi ba zai ci nasara ba ba zai ci nasara ba don haka mu duba maslaha mu yi tunani mu yi abin da ya dace kukan kuciya jawabi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور الأنفس ونزغات الشيطان أما بعد أيها الناس اتقوا الله وأكثروا من قراءة القرآن وأكثروا من قراءة القرآن في كل شهر يعظم الله لكم بذلك الأجر لأن في كل حرف من القرآن عشر حسنات وقد وردت الأحاديث بفضل تلاوة القرآن عموما وبعض السور خصوصا وفي صحيح مسلم أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر بنورين أوتيتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا إلا أوتيتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه القرآن لا يدخله الشيطان الحمد لله نحمده حمدا حمدا ونشكره شكرا شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا أحبتي في الله كان خالد بن الوليد السيف الله المسلول يأخذ القرآن بيده وهو يبكي ثم يقول منعنا الجهاد عنك وكيف أنت يا أخي الكريم ماذا يمنعك من كتاب الله قال صلى الله عليه وسلم إن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن وقال له رجل إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة هذا كتاب كريم مبارك منيب كما قال جل شأنه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب إخوتي في الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله